ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai na Allah ne shi kaɗai mallakinsa ne halittarsa ne kuma shi yake sarrafa su tabbas zai saka ma waɗanda suka munana aiki a duniya da irin abin da ya cancance su na azaba kuma zai saka wa muminai waɗanda suka kyautata aikinsu da aljanna